radio bih hausa ke magana. بسم الله الرحمن نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa boh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye shiryen sa na safiyar yau lahadi kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wannan gabatar da ya akwai mu dauki da labaran duniya da dumi su tare da mushtaba adam daga nan sai shirin nan mu leƙa jaridunmu na yau inda za mu leƙa jaridu a nahiyar afirka daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu saurari shirin nan na duniyar mu a yau tare da sunusi ina wunti sai kuma shirin murya masu sauraron mu tare da hassan barka daga nan sai amsoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak shirinmu na ƙarshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, a kan mita 19 kHz 15,730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya da dumi su wanda Mustapha Adam zai karanta. labaran duniya da farko ga kaninsu ministan harkokin wajen ƙasar sabiya ya fara ziyarar aiki a Najeriya. sojojin yaman sun kai hari da jiragen sama marasa matuki a sansanin sojin saudiya da ke gundumar asir a can ƙasar zimbabwe an fara sakin fursunoni shugaban kasar ya yi wa afuwa a ƙarƙashin fada da cutar corona to yanzu ga cikakkun labarin ministan harkokin wajen ƙasar sabiya ya fara ziyarar aiki a nan iran da maraicen jiya asabar ne dai ministan harkokin wajen na ƙasar sabiya ya iso tehran domin yin ziyarar aiki a wani taron manema labaru na haɗin gwiwa tsakanin ministan harkokin wajen iran muhammad jawad zarif ta yadda kuran nasa na sabiya nikola zalakovic bangarorin biyu sun tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu ana kuma sa ran cewa ministan harkokin wajen na ƙasar sabiya zai gana da manyan jami'an ƙasar iran da suka hada da shugaban ƙasa dr hassan rauhani da kuma shugaban majalisar shawarar musulunci muhammad bakir kalibaf a yau lahadi rasha ta bayyana cewa ta ci sanadarin uranium da ya kai daraja 60 cikin 100 da iran ta yi zai tasiri mai kyau a tattaunawar nukiliya a vienna shugaban cibiyar samar da makamashi da kuma tsaron ƙasar rasha antoine kolobkov shi ne ya bayyana cewa yadda iran ɗin ta yi nasarar tace uranium da daraja 60 cikin 100 zai tasiri a tattaunawar kwamitin haɗin gwiwa na yarjejeniyar nukiliya a vienna klakov wanda wata jaridar ƙasar rasha mai suna kamarastat ta yi hira da shi ya kara da cewa matakin da iran ɗin ta ɗauka zai iya sanya amurka ta daina jan kafar da take yi domin ɗaukar matakan siyasar da za su kai ga cin yarjejeniya a jiya asabar ne dai aka bude tattaunawar kwamitin haɗin gwiwa na yarjejeniyar nukiliya a birnin vienna wanda ya sami halartar iran da sauran kasashen da suke cikin yarjejeniyar yayin tattaunawar ta jiya an yi bitar sakamakon tarukan da aka yi a baya da kuma batun ɗaukewa iran din takunkuman da aka ba mata sojojin yaman sun kai hari da jirage marasa matuki a sansanin sojin saudiya da ke gundumar asir kakakin sojan kasar yaman janar yahaya sari ne ya sanar da cewa an kai hari a kan sansanin sojan saman saudiya na sarkin khalid da ke gundumar asir a cikin saudiya janar asir ya kara da cewa an yi amfani da jirgin samar matuki samfurin kasif na biyu wajen kai harin tare da tabbatar da cewa jirgin ya kai harin daidai inda aka tura shi bugu da kari kakakin sojan na kasar yaman ya ce hare-haren da suke kaiwa suna matsayin martani ne akan yakar da saudiya take yi wa yaman da kuma ci gaba da killace wannan ƙasa to kuna ta da radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jami'ar adawa a saudiya ta yi gargadi akan kashe sojojin ƙasar saboda sun ƙi shiga yaƙi da ƙasar yemen jam'iyyar adawa ta saudiya mai suna hizb ta jama'ul watsani ta fitar da sanarwa kwanaki kaɗan bayan da gwamnatin saudiya ta zartar da hukuncin kisa a kan wasu sojoji uku da suka ƙi shiga yaƙi da ƙasar yaman bisa zargin su da cin amanar ƙasa har ila yau jam'iyyar adawa ta saudiya ta sake jaddada matsayarta ta ƙin yarda da yaƙin da saudiya take da ƙasar yaman wanda ta bayyana cewa ya cutar da al'umman ƙasashen biyu a ƙarshen shekarar da ta gabata ne dai ta dubu biyu da 2020 aka kafa jam'iyyar adawa ta saudiya ci mafi yawancin shugabanninta malaman jami'a ne da masu fafutuka an fara sakin fursunoni dubu uku da shugaban kasar zimbabwe ya yi wa afuwa karkashin fada da cutar corona yanzu yanzu dai an saki fursunoni 400 daga kurkukun cukurubi da kuma wasu gidajen kurkuku a birnin harare domin fada da cutar corona ta hanyar rage cunkoson da ke gidajen kurkuku gidajen kurkukun kasar ta zimbabwe an gina su ne domin su ɗauki mutane dubu sha bakwai amma an cusa mutane dubu ashirin da biyu a cikinsu shugaban kasar ta zimbabwe emerson managwagwa shine ya sanar da yiwa fursunonin afuwa fursunonin da afuwar ta shugaban ta shafa dai sun shi waɗanda ba su aikata manyan laifuka ba daga cikin matakan da ake ɗauka na hana yaɗuwar cutar corona gidajen kurkuku a ƙasar ta zimbabwe da akwai hana kaiwa fursunonin ziyara da kuma yi musu allurar rigakafi yanzu yanzu dai adadin waɗanda suka kamu da cutar corona ƙasar zimbabwe sun kai dubu waɗanda kuma suka mutu sun kai 1,551 kamar yadda hukumar da ke sa ido a kan cutuka masu yaɗuwa ta ƙasar ta bayyana. To ƙarshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai shirinmu jaridun jaridunmu na yau muleka jaridunmu na yau bismillah rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da sake sadu a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau inda za mu leka jaridu kimani guda hudu akwai jaridar premium time ta najeriya sai kuma sudan tribune ta kasar sudan leadership ta najeriya idan kuma akwai lokaci za ku ji mu da jaridar nan na egypt daily za mu fara da premium times ta najeriya wacce take cewa gwamnatin tarayyar najeriya tana kokarin samar da ayyukan yi kimanin miliyan guda a shirinta na mai da dukkanin tashoshin gidajen rediyo da kuma talabin su zama dijital wannan ya fito ne daga bakin ministan watsa labarai na ƙasa wato lai muhammad a lokacin da ya kai ziyara aiki a gidan gwamnan jihar lagos wato babajide sanwo olu a jiya kenan lai muhammad yana cewa idan an samar da ko kuma an sauya tashoshin gidajen rediyo da talabijin na kasan zuwa digital wato za a samar da ayyukan yi kuma jihar lagos za ta sami mafi tsoka daga cikin ayyukan da za a samar don wannan canjin tun shekara ta 2006 ne aka sanya hannu a wani taro a ƙasar switzerland inda aka buƙaci ƙasashen duniya su mai da gidajen talabijin da kuma wato rediyo na kasashen su su zama na dijital wato na zamani ta yadda za a sami sauƙin kama gidajen rediyo da kuma talabijin a ko'ina a faɗin ƙasar yanzu kuma sai jaridar sudan tribune wacce take cewa shugaban majalisar koli na gudanarwa na ƙasar sudan abdulfatah al-burhan yana cewa rikicin da ke faruwa a yankin darfur na yamma a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ya rincaɓe ne saboda rashin haɗin kai tsakanin jami'an tsaro na ƙasar da kuma wa'anda suke aiki a yankin darfur wato shugaban ya bayyana haka ne kwanaki biyu da suka wuce a lokacin da ya kai ziyara a yankin na darfur inda ya gane wa idanunsa rikicin da Ya auku tsakanin kabilun larabawa da kuma wasu da ake kira masalit a yankin na darfur wanda ya kai ga rasa rayuka da kuma kona dukiyoyi da gidaje masu yawa burhan ya ce akwai bukatan haɗin kai tsakanin jami'an tsaron ƙasar da kuma waɗanda suke aiki a yankin darfur don ganin cewa ba a sake samun rikicin ƙabilanci a yankin na darfur ba. daga nan sai jaridar mu ta leadership wacce take cewa wato ta tarayyar najeriya kenan take maganan wato yawan karancin ruwa da yake aukuwa a wasu jihohi a tarayyar najeriya wanda suka hada da babban birnin tarayyar abuja da kuma lagos jarida tana cewa an sami karancin ruwa a birnin abuja babban birnin tarayyar najeriya saboda wasu gyare-gyaren da ake gudanarwa a wato a birnin a halin yanzu dai jarida tana cewa masu sai da ruwa suna cin karensu ba babbaka inda a halin yanzu jarka mai ɗaukan lita 25 ana sai da ruwa da ke cikinsa kan naira 40 zuwa 50 sannan a da can ana sai da shi 15 ne zuwa 20 naira kenan amma amalanke mai daukan jarkoki 12 kuma ana sai da su naira 300 ne a da amma yanzu ya dawo naira 500 zuwa 1,500 ya danganci inda ake wato sai da ruwan a birnin abuja dai ya ce akwai motoci suna ta sahun daukar ruwa a lowa usman dam wato dam ɗinan da yake wajen abuja don samar da ruwa a gidaje a cikin birnin daga nan sai jaridar mu ta ƙarshe wato egypt daily wacce take cewa shugaban kasar sudan abdul fatah al-burhan yana cewa shi yana buƙatar gwamnatin kasar ethiopia ta ɗauke sojojinta daga kan iyakar kasar da kasar sudan ta kuma fice daga yankin sudan da take mamaya burhan ya bayyana haka ne a wani hirar da ta ɗashi da gidan talabijin ta al'arabiya ta kasar saudiya a ranar juma'a da ta gabata inda ya bayyana cewa shi baya bukatan yaƙi da ƙasar habasha dangane da rikicin wato madatsar ruwa ta renaissance alburhan ya bayyana cewa yana son doka ta ƙasa da ƙasa wacce za su wato ƙasashen yankin za su rattaba hannu tare da ƙasar habasha don ganin cewa an yi adalci a cikin rabon ruwa na kogin nilu ba yaƙi ba burhan ya ƙara jaddada cewa ƙasarsa a shirye take da duk wani abu wanda gwamnatin ƙasar habasha za ta gabatar wanda za ta sami amincewar ƙasar masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na muleka jaridunmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na na duniyarmu a yau tare da sunusi ina wunti. Duniyarmu a yau. masu sauraro barkamu da saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa musamman waɗanda suke da alaƙa da wannan yankin na gabas da tsakiya to a yau za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a cikin shirin da ya gabata makonni biyu da suka gabata wanda ya shafi laifukan da amurka da kuma saudiya da kawancenta na yaƙi suke tafkawa a ƙasar yaman za kuwa mai dubi ne akan dalilan da masu wuce gona da iri a yaman ɗin suka fake da su domin shirin yaƙi a kan wannan ƙasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar 21 ga watan afrilu na shekara ta 2011 majalisar ƙasashen larabawa ta yankin tekun fasha ta gabatar da wasu sabbin tsare-tsare da nufin samar da abin da ta kira sauyin siyasa a cikin ƙasar yaman sai dai sauye-sauyen an gina su ne a kan yadda za su dace da manufofin waɗannan ƙasashen na larabawan yankin tekun fasha ba ita kanta ƙasar yaman da al'ummata ba hakan kuwa ya faru ne a daidai lokacin da yunkurin juyin juyo hali yake ci gaba a cikin kasar teman bayan wanda yake faruwa a cikin kasashen larabawa da dama shirin dai ya kunshi cewa za a zartar da shi ne baki daya a cikin shekaru biyu kuma mataimakin shugaban kasar na wancan lokacin wato hadi ne zai jagorance shi wanda zango ne na rikon kwarya ya kuma tabbatar da cewa an wanzar da dukkanin abubuwan da suke kunshi a cikinsa a wannan tsakanin na shekaru biyu wani abu mai jan hankali shine an shirya wancan tsarin ne dai na samar da sauye-sauyen siyasa a kasar yaman ba tare da an gaishi wani dan kasar yaman ko da guda ba wato shifta ce majalisar kasashen larabawan yankin tekun fasha suke son yi wa al'ummar yaman wacce hankalinta yana can kan juyin hali cikin dandali-dandali na kasar a kokarin su na kifar da gwamnatin ali abdullah saleh kasashen larabawan yankin tekun fasha sun sa an gudanar da ƙuri'ar raba gardama wacce mafi yawancin al'ummar yaman ba su halatta ba akan cewa hadi ne zai jagoranci gwamnatin riƙon ƙwarya don haka ya hau kan karagar mulkin ƙasar ne ba bisa wakilcin al'ummar yaman ba sai dai bisa wakilcin kasashen larabawan yankin tekun fasha yankunan kudu da na arewacin kasar sam ba a samu waɗanda ma suka halarci wannan ƙuri'a ta raba gardama ba akan amincewa da hadi ya zama shugaban riƙon ƙuri'a kuma bata cika sharuɗan kaɗa ƙuri'a ba a ko'ina a duniya abin da ya faru bai wuce wani wasan kwaikwayo ba da bai burge kowa ba sai waɗanda suka shirya shi a lokacin da shekaru biyu na mulkin hadi suka ƙare waɗanda su ne wa'adin da shirin larawan tekun fasha ya kai da ƙaide masa babu wani abu na a zo a gani da ya cimmawa maimakon haka ma ya jefa ƙasar ne cikin wani rami mai duhun gaske da lalata muhimmanci biyoyin ƙasar hakanan 'yan ta'adda sun yadu da kuma cin karansu babu babbaka a wannan tsakani ƙasashen da suka shiranta yaki a kan ƙasar yaman sun yi ta ƙoƙarin lalubo dalilai mabambanta da za su fake da su domin tsoma baki a cikin yaman ta amfani da ƙarfin soja Daya daga cikin waɗannan dalilan shine ƙarfafa halattacciyar gwamnatin hadi wace wa'adinta ya riga ya kare? sai dai wannan ma babu inda je domin al'ummar yaman sun fahimci cewa manufar su shine hana al'ummar yaman din ayyana makomarsu da kansu hakanan kuma wasu abubuwa da suke faruwa sun nuna cewa wata ajanda ce ta daban a gaban waɗannan ƙasashen ba al'ummar yaman ba ga misali haɗaɗɗiyar daular larabawa ta riƙa wulaƙanta shi kan shahadi ɗin da suke dodorido da cewa sun shelanta yaƙi ne domin kare shi da halittacciyar gwamnatinsa sun kuma harka amfani da jiragen yaƙi a kan mayakan hadi ɗin da kashe su kuma a cikin takardu na gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ana siffata waɗannan mayakan na hadi a matsayin 'yan ta'adda sannan kuma daga baya ma an saki akalar 'yan ta'adda a birnin aden da ba su damar kaiwa hari da mayakansa har-hare har ila yau haɗaɗɗiyar daular larabawa ta kasance mai amfani da sojoji da mayakanta a kan yara da mata da yi musu kisan gilla da na kiyashi a shekara ta 2018 an fitar da wani rahoto wanda yi bayani akan wani sashe na irin hare-haren da jiragen kawancen saudiya na yaƙi suka rika kaiwa akan al'ummar yaman wani bangare na wani rahoton ya kunshi cewa hare-haren da kawancen yaƙi yake kaiwa ya haddasa kisa da jikkata fararen hula a cikin waɗannan shekaru uku na yaƙi hare-haren da ake kaiwa ta sama sun shafi wuraren bukukuwan aure da tarukan jana'iza da kasuwanni da asibitoci bugu da ƙari wancan rahoton ya kuma yi ishara da yadda ake kai har-hare a kan gidajen mutane fararen hula tare da sake maimaita kai waɗannan har-haren lamarin da ya zama wata tabbatacciyar siyasa da kuma manufa ta yaƙi ba kuskure a lokacin yaƙi ba. Ba ga laifukan yaƙi irin waɗannan da ake kaiwa a kan fararen hula waɗanda muka ambata wadda suka zama ruwan dare ƙawancen na yaƙi sun killace iyakokin ruwa na ƙasar taiman da hana shigar da kayan abinci da makamashi cikin ƙasar a shekara ta 2017 ne da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fara fahimtar illar da wannan matakin yake da shi ga rayuwar al'ummar yaman kuma duk da gargaɗin da wani kwamiti na ƙwararru ya yi a kan killace tashoshin jiragen ruwa na yaman a shekara ta 2018 sai dai hakan bai sa ƙawancen yakin ya sauya matsayarsa ba hakanan kuma an rufe filin saukar jiragen sama na birnin sana'a da hana dubban mutanen yaman Ba ka jikkata a yaƙi samun damar fata waje domin yin magani ko kuma shigo da wasu kayayyakin agaji daga waje a hakikanin gaskiya a wasu yankuna da dama na ƙasar yaman an fada cikin kamfar abinci da kuma yunwa da magunguna saboda waɗannan matakan da masu yaƙar ƙasar yaman suka ɗauka wani laifin yakin da ƙawancen yakin ya yi akan al'ummar yaman shine jigilar 'yan ta'adda daga kasashen afghanistan syria zuwa kasar yaman dama dai da akwai wasu 'yan ta'addar saudiya ta kyankyashe su a cikin gida da suka rika kai har-hare a cikin masallatai kasuwanni da sauran salo da aka san irin waɗannan 'yan ta'addar da su wajen kaiwa fararen hula har-hare to masu sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani karin bayanin kafin mu karkare muna ga ta zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mu a yau. Madalla yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraron mu tare da Hassan Barka. Masu sauraron Radio Hausa VOH ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga ga dan Fulani Wurji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. A yau ina son ku bani dama in yi sakon gaishe-gaishe na kamar su itu iso madatai da magaran jamhuriyar Nijar, akwai Sunusi madatai, akwai Bako Umar, Kandila Bukar Nijar, Usman kasin Kiringim, akwai Ali Haya Jafar Unguru, Kinono Sani Nusari, Abdulmudalli Mande magarya yahaya damna azari kritasi ibn abdullah azari akwai muttaka mtk shaun takai wale sani takai ilyas m ilyasu bulawa ilyasu yakuba digawa itas kadau akwai shefa da rijau ado salati goma ga nabi rijau akwai wari malam bare bare zuwa nijar ibrahim nan fulani ya yari mai arsenal yusuf sawun doki dan fulanin goda ina gaida abban jummai hassan barka mai gabatar gabatar da shirin da dukkan masu sauraro wannan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga ga dan fulani wuri. Sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke Iran mai magana Abdulrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya da magaran jamhuriyar Nijar. Ina so a bani dama zan mika sahihiyar gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki. Ina gaida abokin nau shine Sani Sangwar da magaran Zandar. Ina gaida Sani Alhaji da magaran Zandar. Ina gaida Shayabu a garin Kadamari da magaran Zandar. Ina gaida Mamallawan Lawan Mamman DJ Dan Libya journalist ne a radio amfani da magaran Zandar. Ina da Hassan Barka gaba gabaki ɗayan su yana musu fatan alkhairi kuma ina musu barka da shiga watan Ramadan yadda muka kama shi lahiya Ubangiji Allah sa mu kare shi lahiya mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdo Kibiya da magaran Jamhuriyar Niger Assalamu alaikum Radio Iran. Da farko kuna tare da mai sauraron ku Ilyas. Rezi bura a yanzu ce da take Agaras Jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama ya isar da saƙon an gaisuwa na sada zumunci ga 'yan uwa musamman da farko ina gaida jagora wannan shiri hassan barka da sauran 'yan uwa da muke tare da su a cikin wannan gida mai albarka ina gaida eh, bukari roga roga agadas akwai alashi dila agadas banzema ina gaida shi yan kulab in namu na ra'ayin zuci baki ɗaya maza da mata ina jinjina musu a madadin ta bisfirizi in tamu eh, ba zan manta da shi tahir m tahir ina jinjina mishi kadora digaga shi ma ina jinjina mishi akwai alkasum eh, a nan agadas unguwa amarewa shi ma ina jinjina mashi. ba zan manta iso madattai akwai miji soja ne a daidaita sahu ina gaida malamin nawa mala hassan mudir na zafatul islam agadas akwai shehin namu sheikh suleiman salahaddin attijani agadas da sauran shekhan nan namu baki ɗaya malam sule laraba sheikh malam Barmu, ustaz abbas yahya ustaz aliyu muhammad ustaz malam ada ina gaida sheikh malam azzi a nan obitara sheikh malam sale ne da sauran shekhanai Radio Iran ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOH sunana Musa Usman blarafa A ina so in mika sakon gaishe-gaishe na ga 'yan uwa da abokan arzika kamar haka. Farko ina gaida abokina Ali Muhammad Adamu blarafa sannan ina gaida Alhaji Kwana Kwana Mai Shayi blarafa sai kuma ina gaida actress aliko usman damago sannan ina gaida nura abubakar gidan abba sai kuma yahaya baba alhaji bajoga sannan ina gaida abubakar assalamu alaikum murya musulunci tayaran suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a tarayyar nigeria ina so dan allah ku bani dama an aika gashe gashe na ga yan uwa da arziki da farko akwai mamman shehu legar ne wanda yake ramfan hawa a akwai mamman shehu shi ma a nan ramfan hawa juju akwai musa mai shayi a nan ramfan hawa juju akwai isu matatte nan da magaran akwai zane da alfe tifa mudik akwai letoro wanda yake mai sansu ne akwai sanusi a laran matsatsawa na shanya da magaran mai dabino ba zan manta da zabiyar mai matala shugaba zabiyar mai matala da magaran akwai alhaji mato sale wanda yake saudiya akwai alhaji mustapha mustapha mai kamiya wanda yake gasuwa akwai malam mustapha gawan kwalliya ba zan manta da da eh, baba ya tumniya da magaran baba ya lefe da magaran musa jiran asaba da magaran ba zan manta da yahaya danno azare bala muhammad damban akwai alhassani shugaba alhassani dan kaka mai fanta wanda yake kano alhaji musan galo wanda yake kaduna ba zan manta da mata na karbiya da hajara da sauduwa da fati dungu a nan garkin daura ba zan manta da dukkan wanda suke cikin wannan gida mai albarka ina godiya rediyo ta herin. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyon muryar iran barka ku da safiya na fatan kuna cikin ƙoshin lafiya baya ka zan gaida yan uwa da abokan arziki akwai iliya mai shayi garkin daura akwai arabi muhammad gidan madi akwai sadi ng tandirar fatasku akwai eh, fa'ilu dan ladi mahuta akwai arabi muhammad gidan madi sokoto akwai bilale na kasar eh, sokoto akwai eh, shugaba zai da bala kofar sabuwar birnin kebbi sannan akwai abokina Hussaini abdulsalam akwai salihu abokina ustaz salihu sannan akwai kuma abokina abdulaziz ismail eh, dukkan su ne musu fata alai assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu. sashen hausa na a Tumuri Jamfure musulunci ta iran mai magana isu ne madatta da magaramar Jamfure nijar na kira ku daga nan birni mai na Jamfure nijar yana so kuma da ma ya gaishe gaishen wa da abokan arziki da farko yana gaida wakilin a Tumuri Jamfure musulunci na gaishe gaishe hassan barka ina gaida alarama da tsawon shanya shinya mai dubino madatta akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gai da ma nasir mai tabbashin barkono ta akwai yahaya soni talmata mai ina gai da abdulrazak dan daura wanda yake garin gwati ina gai da kadawar diga ga dan fulani warji akwai isa jika mai saje ilyas yakubu daga wata gadau ali yahaya jafar inguru ina gai da tahir m tahir jambulo akwai na kwa mai faci baki hospital da magaram akwai alkasim agadas ina gai da ilis prezi ra'ayin zuci agadas ina gai da sanushi madatai da magaram ina da dan magaji madatai da magaram ina gai a arama mai faci ne bakin tsami polis da magaram ina gaida ibrahim maraya akwai makidije ina gaida hakil sula akwai hakil campus ina gaida ashir malam madatai ina gaida lirwan madatai akwai muji dogo alex madatai da magaram ina gaida kanu rasta akwai baba welcome madatai da magaram da karshe ina gaida yan garin madatai baki da na gode biyu ya cimar jamfure musulunci magana isu ne madatai da magaram jamfure niger ku tashi laya na kira ku daga nan birni mai na niger To da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. Salama.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 sannan kuma da yake a cikin wannan wata na ramadan mafi girman ibada da mutane suka fuskanta shine wato azumi na ramadan to sai ya kasance muna da tambayoyi waɗanda aka aiko muka ta ajiye su muke ganin cewa idan allah ya kai mu wannan wata na ramadan za mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun an amsa waɗannan tambayoyi to shi sa muka fito da su yanzu za mu fara da wasu tambayoyi da suka shafi wannan wata na ramadan wannan tambayar ta farko a wata yarinya ce kenan take cewa assalamu alaikum ni yarinya ce wacce ta kai shekaru na takalifi wato kenan shekaru na sun kai a ce na fara aiki da shari'a ta musulunci amma saboda jikina akwai rauni ba zan iya ɗaukan azumi ba na ramadan saboda haka idan ma kuma ya wuce ba zan iya rama wannan wata na azumi na ramadan ba ga shi kuma idan aka ce wani ramadan ya tar da ni ban rama ba to menene ya kasance zan yi kenan ba irin wannan tambayoyi fi sabilillahi abin da ya kamata ko da yake tambaya ce mai muhimmanci la'alla a ita yarinyar da take nuna ta kai shekaru na takalifi wannan ko dai ita ta rubuto tambaya ko kuma iyayenta saboda shekaru na takalifi mafi yawa mabiya mazhaban ahalbaita alaihimu salam su ne suke gina al'amuransu a kan shekaru na takalifi wanda suna bibiyan 'ya'yansu mata su ga cewa yau shekarar 'yata nawa gobe shekara nawa saboda a bisa mazhaba ta shi'a yarinya in ta kai shekaru tara ko menene al'amuranta wannan bisa malaman fiƙihu shine mashuhuri a wajen malaman shi'a shekaru tara in mace ta kai yarinya to a wannan shekaru na tara din to wajibi ne ta dinga sallah wajibi ne ta dinga azumi wajibi ne dukkan ayyuka na shari'a ya hau yanta daga shekaru tara to wannan bisa mazhaba ta albeti haka abin yake babu zancen sai an ga wasu alamomi a jikinta ko kuma an ga wani abu wannan akwai wasu maganganu da ciyan waɗannan da wasu malaman suke faɗa amma mafi girman bayani a wajen malaman shi'a shekaru tara shekaru tara nan ba wai shekaru na eh, miladiya ba fa shekaru na kamari wanda za a dinga kirgawa daga misali a ce muharram safar rabil awwal haka nan in ta yi cikakkun shekaru guda tara to yarinya ta zama aiki da shari'a ya zama wajibi a wuyanta to saboda haka wannan magana ko kuma wannan tambaya ta zancen matuƙar yarinya ta kai shekaru tara ta shiga shekaru na takalifi kenan duk wani takalifi da babban mutum zai yi ko babban mace za ta yi sallah azumi da dukkan ibadu sun zama wajibi a kanta in ko ba ta ba to akwai ramuwa kenan a kanta saboda haka wannan tambayar idan musamman yara mata a wajejenmu nan na afirka za ga waɗansu akwai raunin jiki gashi ta yi shekara tara amma ka dubi ta zai ganta yara yarinya karama misali sai a dinga tausayawa la'alla wa anya ko wannan za ta galabaita in ta azumi da sauransu to abin da yake nan shine cewa in dai aka kai wannan shekaru shekaru ne na taklifi wajibi ne ta yi azumi to amma zancen cewa tana da raunin jiki wannan raunin jikin ba dalili ne na cewa azumi ya kau daga kanta ba a'a wannan shine ainihin wannan amsar kenan amsar wannan tambayar raunin jiki ba shine dalilin na cewa azumi ya faɗi daga kan wannan yarinyar ba a'a abin da zai faru shine cewa wannan kuma bayan wa azumin da ya wuce ta kasa rama shi har ya kasance wato lokacin wani ramadan din ya zo saboda raunin jiki wannan akwai uzuri na shari'a cewa idan ko da babban mutum ne in yana da rauni akan ba zai iya azumi ba ya sha azumi abin da yake nan shi shine cewa wajibi ne wannan azumin akan wannan yarinya ko da kuwa bayan azumin ba ta iya yi ba to duk lokacin da ta samu iko wajibi ne ta rama wannan azumi a takaice kenan to wannan ma tambaya ta biyu ke cewa 'yata ce ta shigo shekaru na takalifi to sannan akwai 'yar wasu matsaloli wajen yin aziminta to yaya hukuncin yake shin wannan shekaru tara da aka bayyana idan yarinya ta cika su dole ne ta yi wannan azumi din a to wannan kamar yadda na faɗa waɗannan duk tambayoyin suna fitowa ne daga mabiya mazaban ahlulbayt alaihi salam to abin da yake kamar yadda muka faɗa ne mashuhuri tsakanin malamai shine cewa shekaru tara shine wato in ta cika shi shekaru tara na kamariya to yarinya ta zama takalifi a kanta dole ne ta aiki da shi to in ku haka ne barin yin aiki da wannan takalifi babu wani uzuri da mutum yake da shi saboda haka idan akwai wasu matsaloli ne dangane da cewa ba za ta iya yin azumi ba to wannan wani abu ne za ta iya wato rikin yin azumin ta sha ta ci amma matsalolin ya tabbatar matsaloli na shari'a wani abu ne wanda yake a shari'ance waɗannan matsaloli shari'a ta yadda da su to sai a ce ta sha azumi din amma fada da shirya din za ta rama daga baya wannan shine abin da yake tafiya akan al'amura da suka shafi wannan to shi kuma wannan tambayar da yake cewa wani ɗan uwanmu ne saboda wani babban uzuri da yake da shi uzurin kuwa ya shafi shekaru ne saboda haka bai iya yin azumi a kan wannan al'amura ba wato ya kai shekaru ɗari kusan ɗari saboda tsufa baya iya yin azumi so daga baya za a iya cewa wannan azumin ya faɗi ne da kansa ko kuma zai yi azumin ne ko da ko zai galabaita ɗin ko kuma zai fasa azumin ne daga baya in ya samu iko ya yi ƙaza'insa ko kuma ya kafara domin wasu abubuwan da muke lura kakanmu ne ya daɗe a cikin irin wannan hali kuma ba azumin nan yake ba to wannan tambayoyi tambayoyi ne waɗanda za a iya cewa shi dai al'amari na azumin watan ramadana idan wani abu na shekaru musamman yanzu kamar inda wannan bawan Allah yake cewa kakansu wajen shekararsa ɗari kuma ba zai iya azumi ba to ai akwai irin wannan alkur'ani ma yayi tsokaci ga irin waɗanda za su kasance ba za su iya yin wannan azumi ba Allah ta'ala mai rahama ne fa ya yayi ruhsa akan irin waɗannan waɗanda suke ba za ma su iya azumi ba saboda irin wannan yanayin za su iya galabaita Allah ta'ala ya ɗauke musu wannan al'amura na mashakka ɗin azumi ɗin in suna da iko za su iya ciyarwa maimakon yin azumi ɗin akwai abubuwa da dama waɗanda suke eh, mufassal wato za a iya cewa mai tsawon bayani dangane da irin al'amura na azumi tunda nan ba hukunce-hukuncen azumi muke bayyanawa ba amma da irin waɗannan a takaice tambayan tunda tambayoyin suna da yawa don muka ce kuma gashi lokacin namu shi kansa kayyadaje ne balle mu tsaya mu yi dogon bayani amma a takaice a dunkule irin waɗannan waɗanda suka kai shekaru da yawa ɗinnan shekara ɗari ai ba wasa ba ce ya zama na cewa a ce wai dole wajibi sai ya yi azumi a wannan shekarun a musulunci ba haka ya ce ba musulunci yana da ruhsa yana da rahama Allah ta'ala da kansa ya ainihin sauƙaƙawa irin waɗanda suke irin wannan hali akan cewa za su iya cin abincinsu su sha su yi abubuwa wato waɗannan al'amura ɗin in ya zama wannan al'amarin da yake kai ya zama wani abu ne na ronin da kwata-kwata ma ba zai iya azumi ba sai wani azumin ma zai sara da kansa ya danganta ga hukunce-hukuncen da ya shafi shi yaya al'amuransa suke yaya nau'insa yake yaya halinsa ma suke da sauransu wato misali wasu lokutan tsoho ne dattijo ne amma yana da dukiya yana da kuɗi zai iya ciyarwa ga su nan dai akwai hukunce-hukunce da dama na azumi amma dai zancen cewa shekaru sun masa yawa dole a ce sai ya azumi babu wannan a musulunci ba dole ba ne ya yi azumi wannan a dunkula kenan to akwai wata tambaya ko da ke naga wannan tambaya tana da tsawon gaske in muka ce za mu shige ta za mu shiga lokacin ma ba mu kasance mun iya kaiwa ga ƙarshen program ɗin ba to abin da za mu karkare da shi shine cewa wani ban Allah yake cewa to nifa wani mutum ne nifa mai yawan tafiye-tafiye sannan azumi in na ce zan yi shi zan galabaita to ya al'amura na suke to kai ma wanda kake da irin wannan halin ya danganta ga yanayin naka tafiye-tafiye ba yana nufin saboda kana da yawan tafiye-tafiye shikenan sai a ce azumi ya saraya akan ka ba tafiye-tafiye idan ma ya zama tafiye-tafiyen da kake yi ma wani bangare ne na wato kamar sana'a ka kamar direba misali yana tafiye-tafiye to shi wannan dole ne ma ya azumi dole ne kuma ya cika sallah misali ba wai yawan tafiye-tafiye shine zai sa kuma shikenan sai a ce an ɗauke maka azumi ba saboda haka ya kamata wanda yake da wannan tambayar ya yi bayani tafiye-tafiyen na me kuma sannan uzuri na tafiye-tafiye korin shi kansa ba shi kaɗai ne in dai tafiya ce ta zo maka shi wannan wato ƙasar ya hau kanka to wannan ma za ka iya ajiye azumi tun da kai matafi ne sai daga baya ka rama wannan azumin amma in kurin tafiye-tafiye kake yawan yi saboda ayyukanka ne tafiye-tafiye din ka je nan ka je nan kamar yadda na yi misali kamar direba to wannan dole ne ma ka yi azumi din saboda ka zama kasiru safar wato yana daga cikin mai yawan tafiye-tafiye domin ya zama tafiya din wani bangare ne na sana'ar mutum to wannan wajibi ne ma a ce yayi azumi din to da yake dai ga tambayoyin suna da yawa amma kuma ana nuna mana lokaci yayi to za mu tsaya a nan insha Allah sai Allah ya kai mu a shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya sallallahu sallam, muhammadin wa alihi tahirin masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara ministan harkokin wajen kasar sabiya ya fara ziyarar aiki a nigeria sojojin yaman sun kai hari da jiragen sama marasa matuki a sansanin sojin saudiya da ke gundumar asir a can kasar zimbabwe an fara sakin fursunoni kasar ya yi wa afuwa a ƙarƙashin fada da cutar corona tun daga cikakkun labarin ministan harkokin wajen kasar Sabia ya fara ziyarar aiki a nan iran da maraicen jiya asabar ne dai ministan harkokin wajen na kasar Sabia ya iso tehran domin yin ziyarar aiki a wani taron manema labaru na haɗin gwiwa tsakanin ministan harkokin wajen iran muhammad jawad zarif ta yadda kuran nasa na sabiya nikola zalakovic bangarorin biyu sun tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu ana kuma sa ran cewa ministan harkokin wajen na ƙasar sabiya zai gana da manyan jami'an ƙasar idan da suka haɗa da shugaban ƙasa dr hassan rouhani da kuma shugaban majalisar shawarar musulunci muhammad bakir kalibaf a yau lahadi rasha ta bayyana cewa ta ci sanadarin uranium da ya kai daraja 60 cikin 100 da irin ta yi zai tasiri mai kyau a tattaunawar nukiliya a vienna shugaban cibiyar samar da makamashi da kuma tsaron ƙasar rasha antoine kolobkov shi ne ya bayyana cewa yadda iran ɗin ta yi nasarar tace uranium da daraja 60 cikin 100 zai tasiri a tattaunawar kwamitin haɗin gwiwa na yarjejeniyar nukiliya a biyana kilakov wanda ta da ƙasar rasha mai suna kamarastat ta yi hira da shi ya kara da cewa matakin da iran din ta ɗauka zai iya sanya amurka ta daina jan ƙafar da take yi domin ɗaukar matakan siyasar da za su kai ga cin marjejeniya a jiya asabar ne dai aka buɗe tattaunawar kwamitin haɗin gwiwa na yarjejeniyar nukiliya a birnin vienna wanda ya sami halartar iran da sauran kasashen da suke cikin yarjejeniyar yayin tattaunawar ta jiya an yi bitar sakamakon tarukan da aka yi a baya da kuma batun ɗaukewa iran ɗin takunkuman da aka mata sojojin yaman sun kai hari da jirage marasa matuki a sansanin sojin saudiya da ke gundumar asir kakakin sojan kasar yaman janar yahaya sari ne ya sanar da cewa an kai hari a kan sansanin sojan saman saudiya na sarkin khalid da ke gundumar asir a cikin saudiya janar asir ya kara da cewa an yi amfani da jirgin samar matuki samfurin kasif na biyu wajen kai harin tare da tabbatar da cewa jirgin ya kai harin daidai inda aka tura shi bugu da ƙari kakakin sojan na ƙasar yaman ya ce hare-haren da suke kaiwa suna matsayin martani ne akan yaƙar da saudiya take yi wa yaman da kuma ci gaba ga killace wannan ƙasa to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran jami'ar adawa a saudiya ta yi gargadi kan kashe sojojin kasar saboda sun ki shiga yaƙi da ƙasar yemen Jami'ar adawa ta saudiya mai suna hizb ta jama'ul watsani ta fitar da sanarwa kwanaki kaɗan bayan da gwamnatin saudiya ta zartar da hukuncin kisa a kan wasu sojoji uku da suka ƙi shiga yaƙi da ƙasar yemen bisa zarginsu da cin amanar ƙasa har ila yau jam'iyyar adawa ta saudiya ta sake jaddada matsarta ta ƙin yarda da yakin da saudiya take da ƙasar man wanda ta bayyana cewa ya cutar da al'umman ƙasashen biyu a ƙarshen shekarar da ta gabata ne dai ta 2020 aka kafa jam'iyyar adawa ta saudiya mafi yawancin shugabanninta malaman jami'a ne da masu fafutuka. an fara sakin fursunoni dubu uku da shugaban kasar zimbabwe ya yi wa afuwa karkashin fada da cutar corona yanzu yanzu dai an saki fursunoni 400 daga kurkukun Cikurubi da kuma wasu gidajen kurkuku a birnin harare domin fada da cutar corona ta hanyar rage cunkoson da ke gidajen kurkuku gidajen kurkukun kasar ta zimbabwe an gina su ne domin su ɗauki mutane dubu amma an cusa mutane dubu ashirin da biyu a cikinsu shugaban kasar ta zimbabwe emerson managwagwa shine ya sanar da yiwa fursunonin afuwa fursunonin da afuwar ta shugaban ta shafa dai don kunshi waɗanda ba su aikata manyan laifuka ba daga cikin matakan da ake ɗauka na hana yaɗuwar cutar corona gidajen kurkuku a ƙasar ta zimbabwe da akwai hana kaiwa fursunonin ziyara da kuma yi musu allurar rigakafi zuwa yanzu dai adadin waɗanda suka kamu da cutar corona ƙasar zimbabwe sun kai dubu talatin da bakwai da ɗari biyar talatin da hudu waɗanda kuma suka mutu sun kai dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da ɗaya kamar yadda hukumar da ke sa ido a kan cutuka masu yaɗuwa ta ƙasar ta bayyana to ƙarshen labarin duniyar kenan. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen mu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyin su tahir amin ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you